بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضيه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi ashirin da biyar ga watan hudu hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majarar tudun wada zaria domin ƙoƙarin fahimtar littafi mai albarka littafi da managarcin malami ya wallafa muhammad ibn hussein abubakar al'ajurri wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sunan akhlaqu hamalatul qur'an ya raɗa ma wannan sunan domin unwanin ya kasance yana jan hankalinka yana siya tunaninka yana matso da hankalinka ka gane cewa tunda aka alaƙantar da ɗabi'un da ƙur'ani to ba wani mai san alkhairi da bai so ya ga ya siffanta da siffofin bayan Allah garta kuma ballantana a ce siffofin ma'abota ƙur'ani abu na biyu ko da mutum ba ma'abocin ƙur'anin ba ne sai ya ji a'a to me zai sa ba zai zama yana cikinsu ba tunda dai asali yana da'irar alkhairi da'ira ta musulunci ne zai sa ya makan shi rowa sai ya ji cewa wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim bari ya ɗan shiga domin ya samu falala shi yasa dukkan karatun da ke cikin wannan littafin za ka ga bai takaitu a kan wai ma'abota ƙur'ani ba sai dai in mutum ya kasance shi ne bai fahimta ba eh a matakin farko da su ake nufi to amma duk wanda ya ansa sunan shi musulmi yake son ya samu martaba da ɗaukaka da dacewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yadda aka samu dacewa ta ɓangaren tauhidi kaɗai ta Allah sanin girman Allah sanin buwayarsa sanin izzarsa sanin ikonsa sanin fifikonsa a bayan a kan bayansa yarda da cewa shi kadai ya cancanta a fuskantar da ibada zuwa gare shi yaƙini da cewa shi ne kadai mai yi shi ne mai baka shi ne mai hana ka ma yaftahi Allahu lin min rahmatin da yadda da cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum da yadda da cewa duk abin da Allah ya rubuta shi yake faruwa ba wanda ya isa ya canza duka waɗannan karatun da makamantansu har ka tsallako imani da annabawa imani da manzannai imani da littattafai imani da mala'iku da ranar tashin alkiyama abubuwan da suka shafi aqida wanda ba yadda za a yi musuluncin mutum ya zama mai kakke tsabtataccen musulunci sai ya samu nagartacciyar aqida ta wannan bangaren to in aka samu wannan to akwai ɗayan fiffiken addini bai takaita akan sallah azumi eh, aƙila. a fiffike ne wannan mai matukar muhimmanci wanda rukuni ne shi ne ma jagora to ɗayan fiffiken kuma abin da ya shafi ɗabi'u wanda da iliminka da aƙidarka da tsarkin zuciyarka su suke haɗuwa su bayyana a ɗabi'unka iliminka zai taimake ka ka gano cewa wannan ɗabi'ar annabawa ce ɗabi'ar managartan bayi ne bari in siffanta da ita iliminka zai taimake ka ka fahimci cewa duk sanda ka yi ihsani ka kyautata akwai lada su me yasa ba zan yi ba me yasa zan makaina ruwa aqidarka ita kuma za ta haskaka maka ta taimake ka ta tabbatar maka da cewa ko ta taimake ka wajen fahimtar cewa yadda ka yi imani da ƙur'ani to haka ya kamata ka yi imani da abin da ƙur'ani ya umarni yadda ka yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu ka yadda cewa Muhammad Rasulullah sallallahu a ka ce wannan eh to ina gaggata manzancin manzo Allah sallama ta bangaren bayyana kyawawan wanda bi wanda ka yadda da shi a matsayin manzo yayi umarni da su kuma har ya bayyana cewa inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq kaga duk wannan ta babin aqida a babin aqida ka san cewa akwai azabar kabari akwai hisabi to me zai sa in cutar da wani cutar wadda ni kuma za ta zama matsala idan na koma ga Allah kaga aqida ce amma za ta taimake ka wajen tsaftace dabi'u sai kuma tsarkin zuciya to da ilimin da aqida idan suka haɗu sai aka samu na uku tsarkin zuciya to ko kafin nan shi kuma tsarkin zuciya me zai taimake ka me alakar shi da ɗabi'a alakar shi da ɗabi'a ita ce kullu ina'in ma fihi yanḍah kowace ƙwarya idan ka karkata ta abin da ke cikin ta shi yake zubowa bayan da za a yi ƙwarya a cika ta da maiwa kuma ka karkata a karkata ta ga binnan masara ta fito ba yadda za a yi a ce ƙwarya ta cika da madara a ce an karkata kuma a gazuma ta zubo kullu ina'in ma fihi yanḍah idan zuciya ta cika da tsarki ta cika da san alkhairi babu hasada babu kulli babu girman kai babu nuna isa babu raina mutane sai ganin darajar mutane sai rinsunar da kanka a gabansu sai martaba su sai fuskantar da daɗaɗen lafazza gare su duk zuciyar da ta cika da wannan to dole ne ka ga wannan ya bayyana a cikin ɗabi'un mai zuciya ko da ya so ya yi akasin haka zuciyar ba za ta bashe ba shi ya sa akwai wanda ko ya so ya zama mugu zuciyar ba za ta bashe ya zama mugu ba saboda ne saboda zuciyar an gama tsaftace ta ta gama miƙewa kyakkyawar miƙewa irin mai wannan zuciyar ne ko ya yi wani abin da zai ji zai fahimci cewa ya yi ma wani ba daidai ba da kanshi zai rika jin ɗacin abin da ya yi saboda ne saboda asali ba ginin zuciyar ba kenan to waɗannan abubuwa guda uku su ne mana abida a matakin farko iliminka da sarkin zuciya su suke haduwa su bayyana a ɗabi'un mutane shi yasa duk wanda ka ga a babin ɗabi'a ya zube in ka koma sai ka ga akwai deficiency ko matsalar da aka samu a ɗayan ukun nan ko ilimin ne ba aiki da shi ba ko zuciyar ce ba ta da tsarki ko kuma a matakin farko aqidar an ɗauke ta a matsayin aqida imani ne ba a fahimci cewa aqida tana bayyana a cikin ɗabi'u ba mun fahimta Allah muke roƙo ya azurta mu da waɗannan sufofi guda uku samun tsaftatacciyar aqida siffa ta biyu samun tsaftataccen ilimi akan tafarkin manzan rahama salama a bisa fahimtar magabata na kwarai sufa ta uku tsarkin zuciya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin wanda ya siffanta da waɗannan siffofin guda uku to yana da matsayi na musamman a wajensa idan an koma gare shi wannan ita ce ma'anar illa man tallaha bi kalbin salim illa man tallaha bi kalbin salim a hada abubuwan nan guda uku a samu tsarkin zuciya a samu nagartacciyar aqida sannan a samu tsabtataccen ilimi wanda yake haskata maka hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun yardar Allah Allah ya azurta mu قال المصنف رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى الأخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة إذ بذلوا لأهل الدنيا طمعا في دنياهم أعاذ الله حملة القرآن من ذلك فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله تعالى يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته wannan shine majalisinmu na hamsin da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana majalisan da muka gabatar kurakuran da muka yi su na ganganci ko rashin sani ko sakaci allah mana gafara din akwai su daya a malin bai gushe ba yana kokarin saita mu ya dora mu akan miƙaƙƙiyar hanya wacce za ta zama madubi in ka ɗaga madubi me kake gani ko dai ka ga gayinka ya yi hularka ta yi in mace ce ta ga yadda ta karkata ɗan kwali ta karkata ta karkata ɗan kwali ya yi ko bai yi ba ko ka ga kwantsa ko ka ga wani abu ko to ya sa mana wannan littafin a matsayin madubi maganganunsa madubi ne da za ka ɗaga ka kalla kai ya kake ma'auni ne kuma da za ka auna nauyinka wanda yake son kanshi da alkhairi kuma allah ya taimake shi shi ne ya yi tajarrudi wanda zai yi tajarrudi ya manta da kowa ya ɗauki kanshi ya dora a kan ma'aunin ya fada ma kanshi gaskiya kuma din sanu su nafsihi basira walau alqama azira mutum ya san waye shi babu wanda ya fi yaudarar kansa kamar mutumin da ya san ba haka yake ba amma ya ce bari ya rufa ma kanshi asiri ya ɗauka haka yake ko ba haka ba ya ɗauka haka yake amma wanda ya taimaki kanshi shi ne. idan ya gano kaza ba daidai ba aka yi nasiha sai ya dawo da maganar kanshi na da allah ya nake damuna haka ko da rayuwarmu ta canza da yawa damuna haka da ɗabi'unmu sun canza damuna haka da ba mu zama masu taurin kai wajen karɓar gyara ba saboda ai dalilin da ya sa mutum yake ƙin karɓar gyara saboda tuntuni ya riga yana tunanin shi akan daidai yake kai wane ne ko ni wane misali na zabo khata kowa mai kuskure ne to daga cin albarkar <clears throat> ilimi daga cin albarkar zamantakewa daga cikin albarka da sirrin da ya sa manzala su sanar ya ce almu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala mu'minin da yake cakuɗe daidaiya da mutane yake hakuri akan cutarwansu ya fi soyuwa ga a wajen Allah ga wanda ya tsubbace ya koma gefe me dalili dalili wallahu ta'ala alam abu biyu ne dalili na farko <clears throat> sanda kake ya da mutane za ka koyi haƙuri don ba a sanin kana da haƙuri sai an maka ba daidai ba ka yi haƙuri idan kullum komi yana kiliya ba matsala za a gane kana da haƙuri yanzu idan mutum ya dinga ce maka shi mai juriyar yunwa ne amma ka tambaye shi walla ka je yunwa sai ce shekara kaza ko bai sani kaga ai bai cikin wanda za a yi magana da su amma a ga cewa ya ji yunwan ya wahala ka gane ya yi juriya bai taraki ba to sai ka gane cewa abin nan so misali an tsokani mutum an masa ba daidai ba sai ka ga ya daure ya kau da kai sai ka gane cewa mai haƙuri ne so fa'ida ta farko kenan mu koyi haƙuri fa'ida ta biyu mu koyi ba da haƙuri ko mu koyi ba da uzuri na farko kai ne aka yi maka ba daidai ba to ka koyi juriya na biyu kai ne kai ma wani ba daidai ba to mu koyi ba da haƙuri mu koyi eh, abin nan itirafi da kuskure ka yadda waɗannan abubuwan guda biyu ki eh, abin eh, abubuwa ne masu muhimmanci sosai a babin ɗabi'a a babin mu'amala ko a auratayya daga cin abin da yake kawo matsala kenan wani ko wata za ta yi ba daidai ba mijin kenan ya yi ba daidai ba ko mace ba ta yi ba daidai ba amma kasa karɓar cewa na yi ba daidai ba sai zama matsala sai ka ga sulhu ne ya hada ka da ma'aurata an gane to wance ki yadda kin yi ba daidai ba ki bada hakuri to wannan tashin hankali ne wane kai kuma ka nemi afuwa a wajenta a kawai dai a nada tabarman a tashi mun fahimta mun ah, is good to be apologetic yana da kyau sai mene to daga nan sai girma ne yake karuwa sanda ka ce ma mutum dan Allah ka yi hakuri na yi kuskure na kai mun afuwa zai wahala ka fuskanci mutum da irin wannan lafazin kuma ya hau dokin naki ya ce baran ba zai mata afuwa to me ya fa'idar wannan itirafin da yadda da cewa ta yi kuskure duk me yadda da cewa ya kuskure duk me ba mutane hakuri zai wahala ka gan shi da girman kai ka je ka duba duk wanda yake yadda ya ce na yi laifi a mun afuwa zai wahala ka ga yana da girman kai kuma a yi rikici ko wani abu ya faru mutum ya gane cewa ya yi kuskure ya ƙi da haƙuri tabbas alama ce ta girman kai ba sai an faɗa ba saboda mai ƙi kenan shi bai yadda ya rinsuna ya ce a yi masa afuwa amma shari'a ne ta ɗaura mu a kai ta ɗaura mu a kan ka ba da haƙuri ta ba da ta ɗora mu kan in kuma an baka haƙurin kai kuma ka karɓa waje za ku sayi a sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha a ajruhu ala Allah sai Allah ya ce mene innahu la yuhibbu zalimin Allah ya ce idan waje za ku sayi a sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk sanda aka yi maka ba daidai ba aka munana maka to abu a ma'aunin zamantakewa shine idan ka nemi haƙƙinka ba kai laifi ba amma sai Allah ce faman afa wanda ya afuwa ya kau da kai ya da laifin afa ka bi layin kuskuren ka share ya zama ba a gane layin alaman bacin rai sannan wa aslaha larabcin qur'ani kenan ba a ce afuwa ba wa aslaha yanzu ku duba kai ne aka yi maka ba daidai ba sai kuma aka ce faman afa wa aslaha wa aslaha shi fa wanda aka yi masa ba daidai din ba ya kyautata ya gyara ya inganta yin afuwa fa ajruhu ala Allah ba a faɗi ladan ba li tadhhaban nafsu fi taqdiri ajrihi kullu madhhab domin kwakwalwa ta je gabas da yamma kudu da arewa duk abin da kwakwalwar ta halarto shine ladan to shine waziyada to din kada wani ya ce a shi wancan azzalimi ya zama dan gata kenan a wajen Allah yayi ba daidai ba kuma a ce ai abuwa ka Allah ya ce innahu la yuhibbu zalim Allah bai san azzalimi in baka fahimta ba sai ka ce ya haka aka ce kuma innahu la yuhibbu zalimin a'a la yuhibbu zalimin wata jumla ce i'tiradiyya aka kawo ta din kada wanda zai je ya ce kai wannan azalimin dan gata ne ya sha kwana yana ta abin da ya ga dama an ce masa ma an ce ai mai afwa a to innahu la yuhibbu zalim haka aka ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairu lis-sabirin duka waɗannan nasoshi ne na shari'a da suke taimakon mu mu fahimci muhimmancin abuwa da yarda ko karɓar uzurin mai uzuri to inda akwai abin da a larabci da larabcin ƙur'ani ake kin ambata ba a ambace shi ba ne litahaqquqi wa tayaqquni wujudihi li anna al-jumlata al-madhkura taqtadi wujudahu an ki ambatar wata kalma me yasa ba ambace ta ba saboda jumlar da aka kawo tana hukunta cewa an riga an yi wannan abu yanzu misali idan na ce maka na ƙoshi wannan jumlar ne take nufi me na ta abinci na nemi afuwa afuwan na yi afuwa an nemi afuwa kenan a waje na. to da aka ce faman afa wanda ya afuwa ashe wannan jumlar tana koyar da mu mai afuwa sannan tana koyar da mu mu nemi afuwa mun fahimta ah, saboda haka a zamantakewa mu na yau da kullum in muna so mu fahimci rayuwa mu ji garɗin zamantakewa mu kyauta mu samu farin ciki sai mun siffanta da afuwa sai mun siffanta da yarda da cewa na yi kuskure a mun afuwa to irin wannan shi ke sa sai ka ga alaka ta ƙara kyautatuwa an ƙara fahimtar juna sawa'un tsakanin ma'aurata ne sawa tsakanin iyaye ne da 'ya'ya tsakanin makwabta ne abokai da sauransu ah, malam ya ce ya ce kala muhammad ibn al-husayn mun sha faɗa cewa wannan lafazin na malam lafazi ne da yake nuna tawalu yana yana faɗan sunan shi kai tsaye sunan kenan sunan kenan saboda haka sunanka ka faɗi sunanka fi duniya wal akhirah sunan kenan har da gaske ha نتيجة بلي الأخبار في هذا المعنى كثيرة يأتي حديثي دا مغنغن مغباتا أولنا باب في هذا المعنى ما المقصود بهذا المعنى ما يتعلق بأدب طالب القرآن هو أدب حملة القرآن to amma ko shakka babu abin da ya ambata na kusa shi yake nufi za ka iya cewa kaga muhimmancin a karanta ƙwar'ani a yi aiki da abin da ya ƙunsa kada a fifita tilawa da daɗin murya da ƙarfin hadda a kan aiki na biyu kar a alfahari da ƙarfin hadda ma ya ce in ne wallahi ma uttibu min alƙur'ani harfan biyu ko na uku lalacewar al'umma idan da yake samun al'umma idan ya kasance makarantanta ba su san kimar su ba ba su san kimar abin da suke dauke da shi ba shine malam yace irin waɗannan kasar Allahu bihim ai ba masu da amfani wa asla minhum ad-dur na hudu muhimmancin koyaya ne ka rika sallan dare ko ya ne wa rajulun qara'a wa rajulun qara'ahu fa ashara laylahu ko yaya ne ka dan rika sallar dare ko yaya ne ka rika karanta qur'ani ko da shafi ɗaya ne da daddare yana da kyau wa azma harahu eh, tsakani da Allah ne akwai wani abin da yake taimako na wani lokaci ko ban niyya ko na yi kasalar yin wani abu sai in ji bari in yi kawai sai in fara wani tunani in ce yanzu haka fa yau ko a awa ɗannan ko a awa biyar za a ce su waye su kai kaza so kawai ba na ji so sai in ji akwai matsala da sai kai ka ce bari ka ɗanyi to shine amfanin ka ɗanyi signing attendance in ko ɗan ne ko ka zo baka fahimci komi ba amma ka zo humul kawo la yasqa bihim jami'a <laughs> ko ba haka ba na karanta shafi ɗaya ko ban yi tadabburi ba dai to an zo suwa waye suka dan karanta qur'ani a awa ɗaya to akwai dan jamil din nan ya Allah ko dan shigar da shi yawa misali to shine wannan yana taimakawa wajen abin nan kuma ah, malamin mu ɗaya daga cikin malamin mu a Madina daga cikin abin da yake yake ta faɗa mana cewa daga cikin sirrin kusantar Allah da sirrin samun matsayi a wajen Allah to sati mai zuwa zan faɗa muku daga cikin sirrin kusantar Allah da samun matsayi a wajen Allah da zama ɗan gata a wajen Allah shi ne Allah ya taimake ka ka tsinkayo ribatar lokacin ibadoji da ba kowa yake yin su ba yanzu ba ana maganar girman ibada ba ne ana maganar sanda mutane suka yamma kai allah ya baka dama ko a minti ɗaya kai gabas shi yasa yake cewa duk sanda ka samu dama Allah ya tunasar da kai a daidai lokacin da mutane suka shagaltu da wani abu yi kokari ka ambaci Allah kai salata na kai tasbihi kai wani abu a daidai lokacin misali ka shiga motar haya misali ina yanzu a motar haya nan ba wanda yake tasbihin sai kai to a lokacin tasbihin ka ya fi daraja a kan yanzu idan kana zaune a cikin mutane kowa yana tasbihi لأن العبادات تعظم درجتها إذا قل فاعلوها ibadoji suna ƙara martaba suna ƙara daraja a wajen Allah idan masu yinta suka yi karanci ko kasuwa ka shiga wani mall ne kana shiga ɗan yi salatin annabi ɗan yi tasbihi ɗan yi zikiri mun fahimta wannan wani tsani ne mai saurin cillabawa zuwa ga babban matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala ko me kana aski ne ana maka aski ka yi tasbihi kana tafiya kana kaza wa ma yulqaha illa zu khabbin azim Allah ya sa mu dace wa ana harahu ya kasance akwai jin kishi jin kishi anan ko dai na azumi ko jin kishi saboda yawan tilawa din sanda kake yawan magana dole ya kasance baki na bushewa ina bari insha Allah wa mana abihi shahwatahu a samu wannan na gaba a cikin fi hadal ma'ana ina mana tafsirin me yake nufi da fi hadal ma'ana ya kasance ya hana kanshi abin da yake so a nan akwai kaidin da malam bai ambata ba amma ma'arufin barurata mana a bihi shahwatahu shahwatahu sha'awarsa na abin da ya halatta masa ba sai ya faɗa ba na abin da ya halatta masa ne sai bai more ba bai ji daɗi ba saboda mai saboda shagaltuwa da ƙur'ani shagaltuwa da ilimin hadisi ilimin ko ƙoƙarin fahimtar addini fajasau fi baranikihim wa rakadu fi maharibihim wannan ma'anar kuma shine rinsunawa a gaban Allah akwai wata fa'ida da na hango yanzu ne yasa malayin ce fi baranisihim a cikin su kamar yana so ya nuna maka cewa bayan Allah lokacin da suke sallah ko suke ganawa da Allah suna mantawa da darajar da kimar kayan da suka sa ko kuma suna tsawara cewa su kansu tufan ma ita kanta tufar ita ma tana taya su ibada shi ya sa babban malamin muhammad bin muhtar shafifi yake yawan fada cewa idan ka zo za ka yi sallah karkar ka tattara rigarka ka sa babban riga daga cikin fiqhul masala kenan in ka sa babban riga idan ka zo za ka yi sallah to kar ka yi sallah da ita asabe ka sauke ta me dalili ya ce li tasjuda hiya al'ukura da lillahi su din ita ma sai ma Allah su dada in ka tashi za ka tafi su sujada kar ka tsuke ka tattare ka bar shi inda ba za ka takura ma wani ita ma ta duka waɗannan jama'a wasu babubuka ne na wata abin nan malam usaimin yana cewa akwai wasu bayan allah da kusancinsu da allah da zurfin da suka yi na ilimi da ikhlasinsu sai allah ya rika basu wata fahimta karama a can lungu amma kuma girmanta ya kai girma mun fahimta to kabar tufar ita ma ta abin nan irin shi ne eh, malam wa'ili malam fikihu na madina ya rasu allah ya shi shi ma yake cewa idan kai alwala in dai ba da wani uzuri ba kar ka goge ruwan ka bar ruwan kaga duk wannan fikihu fikihu ne na juz'iyat ne a cikin ibada wanda amma yana da alaka da kusancin zuci zuwa ga Allah da kuma neman lada a wajen Allah da bauta masa da wasu abubuwan da ba kowa ke hararowa to duka waɗannan bangarorin shine yake cewa bayanan malamai da hadisan manzo Allah sallama suna da yawa amma na takaici ne da wanda na ambata malam ya ce wa muradi manufata abinda nake so dalilin da ya sa jin na yi wannan na hatar da ahlil ƙura. in jawo hankalin masu ma'abota ƙur'ani. in taimake su wajen jinasar da su me dalili li'alla ya fula sa'ihu kalma mai da hankali malam ya ce kada aikinsu ya zagwanye ya ce ya lalace wannan jumlar ta tabbatar da aikin a kiyama jama'a yawanci ba ana zuwa ba a yi aikin ba ne me dalili waƙadimna ila ma amilu min amalin min anan wace irin min ce a majalisin qur'ani min yi nau'in min nau'o'in min wannan min ɗin wace iri ce jazakallah khair jinsiya duka aikin a ba'an mantura sai muka mai da shi toka abin kabarwa da watsarwa kaga an tabbatar da sun yi aikin ɗan aljanna su ma an tabbatar da sun yi aiki inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura sun yi aikin sai dai bambancin wannan an yi aikin an karba waɗancan kuma an yi aikin san tunda ba a nemi yardar Allah ba ba za a ba za a karba ba to malam sai yake cewa li Allah ya kula sa'ihum me yasa sa'ihum anan fil maqamil awwal hibduhum lil qur'an tilawatuhum lil qur'an kaza kaza na qur'ani eh, abin nan talabuhum lil ilm talabuhum lil hadith fiqhum fi din kaza kaza duka wannan ayyuka ne to kar ka bari ka wahala ka je gari kaza ka je gari kaza ka raya dare din karatu da fahimta sai kuma ka nemi duniya ka nemi yardar mutane ka nemi burge mutane to batsala sa'ayuk batsala sa'ayuk to malam yana so ya taimake mu da taimakon Allah ya za a yi mu sanya wani shinge da wata katanga ko wani garun da zai kewaye ayyukanmu kada su lalace akwai abin tausayi akwai tada hankali mutum ya aikata ayyukan alkhairi wahum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a amma ya je gaban Allah a ce kuma babu akwai tada hankali ranar nan kamar kwana uku da suka wuce wannan abin ya zo a zuciya ta hankali na ya tashi na yi wani rubutu na matsa kwakwalwa ta sosai sosai na taso abin da zan iya tasowa na yi rubutu da na gama sai na yi kofiyin rubutun eh, sai ina so in ɗauko wani rubutu in zo in haɗa shi da wannan rubutun to ashe ban lura ba na yi highlighting na lullube rubutun da na yi wanda na wahala kafin yi din sai na ɗauko wancan sai na danna test na danna kaga ne. wato jama'a da na gane wannan take nan zufa ta fara keto mu tashin hankali biyu ya same ni tashin hankalin farko shi ne tuno da lahira ga aiki an yi amma ya tafi yanzu gaba da tashin hankali na biyu na wahala yanzu na yi wannan rubutun har yanzu na kasa dawowa da shi kaga ashe akwai abin da in aka yi asaran shi ya tafi kenan to amma sauƙin in na laluba ka laluba sai ka ji kana da rai a duniya ne da sauƙi amma wanda sai da ya je gaban Allah ya ce ya laita na nurat wala nukaddiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin ina ba zai Allah ya samu dace Allah dan girman zatinka dan tausayinka dan rahamarka ka azurta mu da neman yardarka ya Allah ka cire rabon shaidan da tunanin duniya a cikin zuciyarmu ya Allah kar fice ne mu ya Allah kar ka jarrabe mu ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ba dan sarkin mu ba ya Allah ka taimake mu malam yace in hum talabu bihi sharafa ad-dunya hurikum sharafa al-akhirah in suka nemi duniya to fa ba za a samu lahira inda matsalar take jama'a a babin ikhlasi a babin neman yardar Allah ba a one leg in one leg out bari ka raba kafa ba siyasa ba ce bari yi jam'iyya biyu ko yi wake da shinkafa nan kaza yanda ake cewa a'a nan in akwai ikhlasi akwai aiki idan babu ikhlasi ko ya cakudu babu aiki in an nemi duniya da neman ɗaukakar duniya da neman yardar mutane to babu rabo a lahira ko da ba a samu ɗaukakar da mutane a duniya ba mun gane ko ma'ana mutum ne ya yi abu ba don allah ba don ayaba to ba a yaba ba kuma ba lada in an yaba ma ba lada tunda duka ba a nemi yardar Allah wa Habiba ma sana'u fiha hawa batilun ma kan ya'malu iz bazaluhu kaji abin da malam ce iz bazaluhu saboda masu riya masu neman yardar mutane masu neman ayaba sun miƙa ma mutane ne sun yi ne don neman yardar mutane fama an fi duniyahu saboda rige-rige domin su samu duniyarsu kaji malam yake cewa duniya duniyahu tahqiran tahqiran saboda nuna cewa ba ta da daraja ba ta da kima wanci dan adam me ya ci ma da zai baka shi ma da yake jira a bashi waye shi da za ka fuskantar da wani abu don neman yardar shi shi ma an yi lokacin da bai da shi yanzu ya samu shi ma yanzu ba dabararsa ba ce ta sa ya taskanta abin da ya ta duka na Allah ne to ga mai duka ga mai bayarwa ga mai balala ga khairun razikin ga arhamun rahimin kai mu'amala da shi kuma sai ka nemi wani abin da shi kan shi bai da shi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman ladina fuddilu براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء والله القرآن يا جماعة mana bayani sai dai muke fahimta Allah ya ce Allah shi ya fifita sashin ku akan wani sashi wani da kaza wani bai da shi amma fa ku gane kar ka ɗauka karanta business ko international business da kaje ka yi ko kaza ko safara a'a aini na lakanci harkar kasuwa ai in aka yi kaza mu mun san wace haja ke tafiya ba haja ba ce daga Allah ne eh, akwai asbab to sai Allah ya ce faman na fubilu su waɗanda suke da tsaba a hannu su fahimci cewa fa ba dabara su ce ta ba su amma in wani yana da ja to laisu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum wallahi ba za su je azabta wani ba fahum fihi sawa saboda haka duk gidan duk layin su ba wanda ya isa ya sa wani ya kudi ba a taba yi ba kuma ba za su yi shi kan shi mai kudin ba shi ya sa ya yi kudi ba dalili shi ne in yau mai kudi ya ce zai tsiya ce bai isa ban allah ya ce sai ya yi kudin kun fahimta in yanzu misali duk muna kallon abu positively ne kullum ka kalle shi negative in wani yanzu allah ya rubuta zai kudi shi kuma da ya samu da ya kona da ya samu da ya zubar bai isa ba sai sun taru a rayuwarka abubuwan da ka samu wanda ba lissafin ka ba ba kai kai musu shiri ba su ne suka fi yawa ko ko abin da kai shiri kai tsammani ka wanne ya fi yawa wanda ka sani ba din a nuna maka ba kai kake ba kanka ba ka fahimci wannan sai ka samu natsuwa ka fahimci wannan ba abin da zai taya maka da hankali a rayuwa ka fahimci wannan ba za ka yi ma kowa hasada ba ka fahimci wannan za ka yi bacci ƙarirar al idanka masu sanyi cikin natsuwa saboda yarda da cewa Allah ne mai yi ka fahimci wannan in ka daga hannu kana roƙon Allah sai a samu sakankancewar zuciya da cewa a nan ne ake bayarwa shi ya yasa yaƙini da imani da sanin Allah ita ce babbar kyautar da ake ma zuciya zuciyar da ta rasa wannan ta rasa komai to in ka san wannan dan girman Allah da ka nema a wajen mutum baya koran an yabe ka ko an faɗi alkhairi a gare ka ka ji daɗi wannan ajilu bushral mu'min ne amma ko ba dan wannan kai hmm? ya qari alquran la tarkan ila hubbi sana'iko abiyat da muke yawan maimaitawa kam alimin fil nas suddida ra'yuhu wa yakunu inda Allah ghayra sadidi kam farisin fil nas nala shahadatan wa yakunu inda Allah ghayra shahidi ya qari alquran la tarkan hubbi sana'i wa mantiki tamjidi Allah ya samu dace malam yace a'adallahu hamalatal Kur'ani min dhalik Allah ya kare ma'abotan qur'ani daga faɗawa cikin wannan dabaibai dabaibayin neman duniya da dabaibayin yaban mai yabo da baibayin wulakanta kai a gaban masu duniya wallahi wallahi al'azim uqsimu bi jalalillah tun da duniya take har ta ƙare ba wani ɗan adam da Allah ya masa kyautar da tafi kyautar ilimi wallahi ba a yi ba kuma ba za a yi ba kyautar ilimi duk duniya ba ni'imar da ta kai ta bayan ni'imar musulunci tun da dama ana magana ne a kan dahirar musulunci din akwai abin da ya fi wannan shi za a ba annabawa ka ji manzana su yana cewa kai ne ilimi ku ne magadansu gado sai kuma ka ɗauka wani shi ne mai ko ka riga rige-rige a kan wani fayan bari liman jalasa yi ƙuri'ul musulmin abinda ya kamaci duk wanda ya zauna yana koyar da musulmai me yasa ma ya ce musulmi hmm? tunda da ana maganar ɗaliban ilimi ne dalili shine din saƙon ya gama kowa saboda haka kowaye komin kankantar iliminsa ya shiga ciki an yi ta'addaba bi adabin qur'an ya kamata ya ladabtu da ladabin qur'ani yaktabi sawabahu kaji yana ƙara maimaitawa ina jin da ya kamata wani a cikin yan uwa ya duba littafin nan ya kirga mana sau nawa malamin ambaci ikhlasi ko jumlan ta take da alaka da ikhlasi domin mu samu wannan fa'idar a ce a littafin akhlaqu amalatul qur'an jumla ko kalmar da take da alaka da ikhlasi guda 200 300 misali wannan zai taimake mu mu kara gane girman ikhlasi yaktabi sawabahu min Allah ta'ala ya nemi ladan daga wajen Allah yastazni bil qur'ani an kulli ahad min al khalq ya wadatu da ni'imar da Allah ya masa ta ni'imar qur'ani ya wadatu daga kowa ba ana nufin wai ya koma ba ruwan shi da kowa ba haka ake nufi ba ya samu kana'a ya yarda da cewa lallai Allah ya masa falala Allah ya masa taimako bai kamata ya wulakanta kanshi a kai wajen wanda bai san kimar abin da yake da shi ba ya ce an kulle hadin min to ina ga wanda ma bai san darajar abin kake dauke da shi ba mutawadi'un fi nafsihi me yasa malam ya kawo wannan jumlar domin istighna'i yuridul kibra ahyanan kun fahimta wadatuwa da jin cewa baka bukatar mutum yana ta wani lokaci yakan kawo girman kai me dalili me dalili me hujja akwai kyauta sai na ce kyauta ne ka daga hannu bismillah ya bulu ahlatu malar lubana ban siyar ba kala inna ma titu wa ala'in garin mu da nisa an ha a ƙura'ani ne ha Mm-hmm. Mm-hmm. tilawa tana mai gaddama tilawar ka ba ta so ka samu kyauta amma zan baka rabin kyauta tunda ya ambaci surar innal insana la ba, an ra'ahu istaghna ita ce hujja Allah ya ce dan adam yana hura hanci yana kaba ba yana daga kafaɗa. me dalili an ra'a mustagna kai Allahu akbar larabcin Qur'ani an ra'a Allah bai ce in insana la yatgha idza istagna ba an ra'ahu in yana kallon kanshi ashe in reality ba haka bane in reality ba wani wadatacce kowa talaka ne antumul fuqara ila Allah amma an ra'ahu yukhayyalu ilaihi min rizqihi annahu ghaniyyun ana riya yana kallo ne kaman cewa fashi wata amma ba haka ba to wannan yana haifar da ɗagawa inda nisana da yadda an ra'a hutarna to anan sai malam ya ce yazzagni bil qur'ani an kulli ahad yana wadatuwa da qur'ani akan wulakanta kanshi a gaban kowa to kada ƙur'ani wani kuma in ya ji wannan ya ce mu ne masu ƙur'ani wallahi ba za mu rinsuna a gaban wani ba wallahi mun kai a'a mutawazi'un fi nafsihi kun gane dalilin ko mai gangan da kai ne mai kasa kasa ne ga muminai a karan kansa baya daukan shi kan baya abin nan saboda har yanzu bai san me yake ciki a wajen Allah ba saboda haka me zai sa ya rika kallon mutane na mutu kallon uku ahu li rafi'an inda Allah domin ya samu martaba da ɗaukaka a wajen Allah jalla ta'azamatu me yasa malam yace jalla ta'azamatu bai ku wata kalma ba ba wannan ba wanda girman sa ta kai ta kawo dalili shine a iya asalin iya magana kowace jumla akwai abin da ake rufe ta da shi bisa la'akari da abin da ake magana a kai mun gane misali a ƙura'anance kamar misalin da ake yawan bayarwa balaraban kawai da ya ji wani yana karanta watariku watarika su fafawo a yawon ma. da za a bi maka ta bane kala min Allah wallahu furun rahim shi aje haka ya ji ya karanta sai ya ce lawo ghafara wa rahima lama amara bi qabdi yadayhima da Allah mai gafara eh mai gafaran ne amma a nan dai ba yadda za a yi balaraman kawai ne ya ce bayan da za a yi karshen ayan nan ya gama haka Allah ya ce da farawo da farauniya ko yanke hannunsu wannan sakamakon abin da suka aikata ne ai Allah mai gafara ne ne rahama ma ya kushfil mukh dan da laraba wannan ba zai kawalwa ba za ta karba ba inda ya yi gafara da ya yi rahama da bai ce a yanke ba ya ce ka je ka nemo dai ya ayar take mai ayar ya ayar take wasari ko sari ko su aiki yau ma jaza'an bima sama na kare min Allah wallahu azizun haƙi azza fi hukumihi fasta haƙa an ya'mur wa yi amuru yunaffad amruhu وحكم في حكمه فحكمه عدل فيكم أيها العباد ya buwaya ko din a ƙarƙashin kuke ko kun so wa huwa alqahiru fawqa ibadi saboda buwaya sane ya umarni kuma dole ai in ba ku yi ba kun saba masa amma buwayar ta ba da umarnin hukunci wanda ya cika da hikima hikimar daga cikin hikimar tana tabbatar da cewa maslahar ku ce idan kuna tsaye da haji a tsakaninku ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب to shine shi ma malam yace jallat azamatuhu malam ya magana akan istighna'i to ka tuna in kana in baka yi tawalu'un ba to akwai jalla wa'ala a saman ka to in ka yadda a fakaice malam yana so ya ce duk wanda ya san girman Allah yake da kyakkyawar alaka da Allah ba zai rika wulakanta mutane ba duk wanda ya san Allah yake da kyakkyawar alaka da Allah ba zai rika raina mutane ba duk wanda ya san Allah yake ganin girman Allah ba zai siffanta da girman kai ba mun fahimta kaga a wannan aqida ta yi tasiri kenan ko aqida ta yi tasiri akan dabi'a malam yace ce haddatana bin ishaq malamin mu ya ba mu labari daga malamin sa ubayd al-qawariri daga hamad bin zaid yace ya ji daga ayyub ayyub ibnu abi tanima as-sakhtiyani al yake cewa yan bagi lil ya kamata ga ma'abocin ilimi wanda Allah ya sanar da shi an yaba arzama da ala ra'asihi ya rika sanya kura da toka a kan shi an lillahi sai ya kana cewa jallat hutu ba malam yana nufin sai a ganka kai alaran ma misali kawai sai a ganka ka je gefe ka ɗibi kura kana ta sawa ce a ina ka ji wallahi fi akhlaqi amalatul qur'an yana so ya nuna maka kun san akwai wasu bayanai da ake ana so kwakwalwarka ta hararo abin ne in dai har zai kai haka to ni waye kuma ko kuma in zuciyata da tsatsar da ke ciki sun kai dole kullum in rika yin abin da sai na dan kwafar da zuciya ashe ko wannan babban aiki ne wannan shine sabon da malam yake so ya isa wannan babi babi ne da ya cika ya tumbatsa da fa'idoji da yawa ina jin daga cikin abubuwan da muka ambata za ku tuno da za ku hararo girman babin da muhimmancinsa yana da kyau mu rika komawa muna muraja'a muna bibiyan abin da ambata ina tuna mana kasidar abin nan mimiyar jurjani da muka ce akwai wanda ya haddace ya kununa lifin fikan kai babu ma inna ma akwai wanda ya haddace kyauta ta wuce da na ba da babbar kyauta ga wanda ya haddasa wannan ne babi a ƙarshen babi don allah ya kai mu eh, majalisi na gaba sai mu fara daga babi na gaba inda muna da lokaci ga wata tambaya da yana da kyau a karanta ta saboda ina jin ta gaggawa ce mai tambaya ce assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya taimaka ya yi jagora malam tambaya ta ita ce idan miji ya ce wa matarsa idan kika je biki a bakin aurenki kuma bikin a wani state ne yadda suka rubuta to baya gari banga ta bayyana cewa ita ce banga message din shi ba banga message ɗinsa ba sai bayan na isa wannan garin amma fa ban isa gidan bikin ba da na ga message din shi sai na dawo gida malam akwai aure ko babu aure sannan idan sakin ya auku za a tambaye shi ko saki nawa yake nufi na gode jazakallahu khairan dan Allah an saba wannan lafazin da aka ce dan Allah shi yasa na jabari abin nan baiwar Allah ya za a yi harki tafiya ki bar gari ko aure ko ba aure ba ma a ce harkin je wani gari miji bai sani ba wannan kina gaddama da mijinki akan kambun mulkin auren da yake rike da shi a hannu daga cin abin da ya kamata mata su gane wato akwai wani abu a can cikin zuciyar namiji shi ne yana so ya ji cewa wannan ta yadda na mallake ta wallahi wannan psychologically nake faɗa mana namiji yana so ya ji cewa kin yadda ya mallake ki idan kika yadda sai ya sake miki komai yawanci yawancin maza haka suke yawanci dokokin da maza suke sawa suna sawa ne din su ga zaki yadda ki ce amanna ko ko zaki ce na wa asaina in kika ce na wa asaina to ni ma bari in nuna ina da taurin kai kunna jibalan fil jibali wa rubbama sirna idan kudna bihara bihara inda mai hikima yake cewa mu duwatsu ne in muka haɗu da duwatsu ɗan uwanmu in kika ce za ki ja to dutse aka wa rubbama sirna idan kudna bihara bihara idan muka samu waje mai taushi kamar ruwa sai mu zama ruwa wannan macen da ta san me take yi kenan abu na biyu shine mace ta gane cewa mijinta kunnuwansa da zuciyarsa da idanunsa suna da martaba da kimar da bai kamata su ji asha ko su ga abin da bai kamata ba tana jin cewa suna da haƙƙi a kanta ta gane wannan na uku mace ta bayyana kanta a matsayin ina girmama ka ina martaba ka saboda ganin girman wanda ya umarce ni ya rika fahimtar cewa bayan kauna bayan abin nan kina yi ne ta abudan devotionally duka waɗannan bangaren in dai ɗa ake mawa mutumin arziki to kina mai ɗaurin minti ne sama da ƙasa duk da riba zai hana ya fi miki a ba <laughs> wannan zai da alaƙa da kyautatawa ko abin to in mun koma tambayar ya ce a kan abin da ya shafi fita yawan wasu mazan suna ce mace misali ya eh, yana da haƙƙi karki fita sai ya sani amma sau da yawa idan ya fahimce ki cewa akwai mutunci akwai girmama shi akwai sanin kimar aure akwai tarbiyya za a kai lokacin da wallahi sai dai ku yi waya sai eh, ina waje kaza ba zai ma tambaye ki akan kika fita baki abin nan baya faruwa haka muke nemo eh, haka muke menene a ciki ka riga ka san cewa amintacciya ce da mutuncinta da tarbiyyarta da kaza to sai ne misali dutta abin nan amma sai an samu wannan sai ka gane cewa an yadda din sai sa kamar ya ta shigo a matakin farko ba haka ake mata ba sai an ga ta yi ruku ko ta yi sujada sai a cikin mata misali so a takaice kuskure ne kuma maza suke yi na alakantar da wani aikin mace da aure kuskure in kin yi kaza a bakin aure aure jama'a kimarsa da martabarsa ya wuce haka to yanzu misali kai ka yarda kawai da ta zama ya mai kawai ta karya rayuwar auren ku din ta aikata din ta je biki shikenan aure ya rabu haba kimar aure da martabarsa ta fi haka Kan mu zama irin larabawa larabawa wasu mashiririta daga cikinsu idan suka gayyace ka gida ka cin abinci wai karamci ne amma kuma ake yin shi ta wani hanya ban san yadda za ku kalle za zai gayyace ka ne cin abinci gidan shi to ya matsa maka ka zo in ka ga ai karamci ne in ka ki sai ya ce alaihi salat in lam ta'ti hana yi shiriri ta ce zai saki zai ce to zai saki matarsa in ba in baka je gidan shi kan <laughs> to ita ita ita baiwar Allah ma zan buha bi ayi zambin kutilat tana gidanta yanzu an an bijiro da sakin aurenta kun ga wannan shiriri ta rashin sanin rashin sanin <laughs> kimar aure ne ko ba haka ba to kar kar mu zama masu haka ko da ko da ko da mace tana yin abin da bai kamata ba kar ka rika cewa in kin yi abu kaza a bakin aurenki in za a yi a bakin auren a'a wata rana ne a zauna a yi sukin daban amma ba in kika ƙara kaza a bakin auren za ta iya ƙarawa amma da wani dalili na shari'a wanda shari'a kuma ta ba ta dana kai kuma ka riga ka ce kaza mun fahimta so da ta mata su fahimci wannan maza ma su fahimta ansar ah, tambayar ki babu babu ah, tunda babu saki a nan tunda kin ce ba ki ga message ɗinsa ba ah, amma akwai matsala guda ɗaya wacce dole shi yasa hukunci akan saki sai ka ji bayani daga ya abin ya faru na farko kin saba ma Allah na fita ba tare da sa ba na biyu da ya ce in kika ƙara fita to a bakin auren idan ya riga ya faɗa ne tuntuni sai ya jaddada yanzu da message to message ɗin ko an yi ko ba a yi ba an saki ya faru mun fahimta sai dai kuma a zo a yi wasu 'yan dabaru a game za a yi ko a kalli mai ya faru mun fahimta ah, wallahu ta'ala ala wa in aka kalli lafazin cewa gidan biki in kika je gidan biki to yanzu kin je garin biki amma baki je gidan biki ba <laughs> shi ne dan dabara za gidan garin biki ta je bata je gidan biki ba eh wannan ababin ababin fikihu akwai hila da malamai suke yi kamar ina tuna ɗaya daga cikin magabata ah, wani an masa laifi an masa ba daidai wani khalifa aka yi ma laifi sai ya ce wallahi idan wane ya yi kaza to ba zai kwana a ƙasa ta da nake mulki ba to sanda ya yi abin laifi a dare ya yi sai aka samu malam fikihu ka ce gashi dole yanzu ya fita ya ce a zai kwana a gari ina zai je je masallaci ya kwana ai nai ta ta mulki